yadda rako'insu yake asuba raka'a biyu a raka raka'a hudu kamar yadda la'asar ma raka'a hudu ce sannan sai magariba mai raka'a uku sannan kuma sai isha mai raka'a hudu kamar yadda a zahar da la'asar take ko suke sai mala ya ci gaba da cewa wa kaifiyatu sala to ga yadda sallar kuma yake a bayani a aikace nazhabu ila makani tahiri za mu samu wuri ko za mu tafi zuwa ga wani wuri mai haske wanastakbilu kiblata sai mu fuskanci alkibla muna mai kallon alkibla da fuskanmu da goshinmu har ma da wato wato a da jikinmu yana kallon alkibla wato ba juyawa za mu yi iya ido ko iya fuska ya kalli alkibla haka kawai ba gaba ɗaya za mu mika da fuskanmu da idonmu zuwa ga alkibla sai mala ya ce bayan mun fuskanci alkibla wani kabbiru takbiratal ihram sai mu yi kabbara kabbarar ihram za mu ɗaga mu muna allahu akbar daidai ka faɗa ko ko mu ɗaga hannuwan mu daidai kunnuwan mu Allahu akbar to bayan mu yi kabbarar harma wacce ita ce mabudin kowace sallah domin miftahu sala takbiratul ihram mabuɗin sallah shine kabbaran harma sannan kuma makullin kulle sallah shine a taslim da mutum ya ce assalamu alaikum to ya fita a sallah da mutum ya yi kabbarin harma to ya shiga sallah ba abin da zai aikata sai ayyukan da ya shafi sallah kuma Malam ya ce sun mana karau sai mu karanta alfatihata fatiha ita ce ummul Kur'ani. bayan mun yi kabbarin har sai mu fara alhamdulillahi rabbil alamin wasu malamai kuma suka ce mutum zai iya yin bismillah ya yi bismillah amma a cikin zuciyarsa musamman idan sallar ana bayyana karatu kamar sallar asuba sai mutum ya yi bismillah a cikin zuciyarsa sai ya fara alhamdulillahi rabbil alamin na'am sai mala ya ce wa da ba'daha ma tayassara min alquran bayan mun karanta fatiha bayansa sai mu karanta abin da ya sawwaka daga cikin alqur'ani mai girma kamar yadda Allah ya ce faqra'u ma tayassara min to a karanta abin da ya sauka daga alkur'ani malamai sun tafi akan mutum ya karanta akalla ayoyi guda uku ko ya karanta doguwar aya kada ya yanke ta daidai yadda ta ba da ma'ana ko kuma ya karanta sura sukutum in zai iya sannan Malam ya ce, sun manu kabbiru bayan mun karanta mata sanar min alkur'ani abin da ya sauka daga alkur'ani na wasu surori bayan fatiha ko na wani na wasu ayoyi bayan fatiha sai mu yi kabbara wa kau, sai mu tafi zuwa ga ruku sai mu yi Allahu akbar sai mu tafi zuwa ga ruku'u insha Allah za mu zo mu yi bayani ko za mu yi yadda sallah yake a aikace sai mala ya ce a wa naqulu fi ruku'i in muka tafi ruku'un nan kuma me za mu ce a ciki za mu yi tasbihi to ga abin da mu ce a subhana rabbiyal azim talatan sai mu ce subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim so uku so uku za mu faɗa thumma narfa'u min ruku sai mu dago daga ruku'i wa yaqulu al-imam sai liman yace ce wal munfarid da wanda yake sallah shi kadai me za su ce sami Allahu liman hamida Allah ya ji wannan da yake gode masa muna dagowa daga ruku'i mu ce sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd sai mu kara da rabbana walakal hamd ubangiji godiya a gare ka take amma shi so ɗaya ake faɗa wa yakunul ma'mum idan kuma akwai mamu a bayan liman to su sai su ce rabbana walakal hamd liman sai ya ce sami Allahu liman hamidahu da farko sai mamu za su dago su rabbana walakal hamd so ɗaya summa nukabbiru sai mu sake yin wata kabbara sabuwa wa nasjudu za mu tafi zuwa ga sujada ita kuma wa naqulu sai mu ce fi sujudi a cikin sujadar mu subhana rabbiyal a'la za mu ce subhana rabbiyal a'la so uku subhana sarki ya tabbata rabbiya ubangijinmu al'a'la shine madaukaki kololuwa ba wani sama da shi eh Allah madaukakin sarki sai mu faɗa so uku sai mu ce subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la bayan mun yi wannan tasbihi na wato sujjada sai mu a maratin thumma nukabbiru sai mu yi kabbara wa naqulu fi julusi sai mu faɗa a cikin wato zama da za mu yi zama tsakanin ruku tsakanin sujjada guda biyu kenan sai mu ce rabbi fili ya Allah ka gafarta mana ya Allah rabbi fili ya Allah ka gafarta mu kowa zai faɗi haka wato idan mutum ya ɗago daga sujjada ya zauna rabbi fili da zai faɗa zai faɗa ne gwargwadon yadda zai natsu cak ba a so gaɓaɓuwan mutum yana rawa ko yana motsi bayan kowane wato rukuni na sallah wato lokacin da muka tafi ruku'un nan za mu saya ne cak a ruku'u ba za mu dinga yin haka muna karkada jikinmu ko muna karkada bayanmu ba tak har sai mu yi wato wannan tasbihi guda uku hakan nan idan muka dago rabbana wa sami Allahu liman hamidahu rabbana wa lakal hamd shi ma za mu tsaya ne cak kar mu yi dinga rawa da jikinmu hakan nan muka tafi muka yi kabbara muka tafi zuwa ga ruku'i sujjada kai to shi ma za mu kai kanmu zuwa ga ƙasa ne kuma mu tabbatar da goshinmu da hancinmu sannan da hannuwanmu tafukan hannuwanmu guda biyu suna shimfiɗa a ƙasa suna kallon gabas da kafafuwanmu su ma suna durkushe a ƙasa har da gwiwoyinmu to ne wato ana yin sujada ne akan gaɓuɓɓuwa guda bakwai kamar da lissafa mana bayan mun tafi zuwa ga wato sujada to sai mu wato ɗago sai mu ce rabbik firli bayan mun ce rabbik firli sun ma nukabbiru sai mu sake yin wata kabbara wa nasjudu sai mu yi sujjada a thaniya ta biyu kenan wa naqulu sai mu ce subhana rabbiyal a'la talatan sai mu ce sarki ya tabbata ga Allah al'ala madaukaki so uku shi ma Warware yadda za mu tsaya can a cikin sujjadar da kanmu kuma da jikinmu baya rawa sannan nukabbiru sai mu yi kabbara wa naqifu sai mu mike tsaye cak wa qad tammat hazihi raka'atu hakika raka'a ta cika cip cip a takaice an karantar da mu yadda raka'a take cip cip tun daga kabbaran harma har zuwa yadda za mu yi sujjada na ƙarshe sai mu ɗago mu miƙe tsaye raka'a ta cika cip cip to yadda wannan raka'a take haka sauran raka'o'i yake gaba ɗaya sai dai akwai wasu abubuwan da ba za a yi a raka'a ta uku ba misali idan raka'a ta uku ne na sallar azhar ko la'asar ko magariba ko isha'i su ba a musu karatun fatiha a ciki zallan karatun sura ake to wannan kuma za mu zo mu yi bayani bambance-bambancen yadda sauran raka'o'i suke na sallah musamman raka'a na biyun karshe su ba a musu fatiha zallar sura ne kuma ba a karatu a bayyane a ɓoye ake yi suran kawai amma raka'o'i na farko guda biyun farko ana musu karatu ne a bayyane na salloli guda uku wato asuba da magariba da isha salloli kuma guda biyu azhar da al'asar su karatunsu duka a sirrance ake yin su kamar yadda za mu zo dai mu yi bayani dalla dalla in Allah yarda Allah ya karɓa mana ya sa mu dace abubuwan da muke karantawa Allah muna roƙon ka sa mana shi a mizani ka sa muna yi domin ka ka ƙara mana fahimta da basira ka ba mu daman yin aiki da shi ka gafarta mana ya Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wahdahu la sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amin